sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da bashir ibrahim idris masana harkar ilimi da dama sun daɗe suna cewa yara sun fi fahimtar darussan da ake koyar da su da harshen uwa maimakon turanci ko larabci da ake amfani da su a makarantu yanzu haka gwamnatin najeriya na nazari wajen amfani da harshen uwa domin koyar da ɗalibai musamman darussan da suka kunshi kimiyya da lissafi domin ganin ɗaliban sun samu sauƙin fahimtar darussan dangane da wannan ci gaba ya sa shirinmu na yau zai mai da hankali a kai inda muka tattauna da masana harsuna da malaman da ke koyarwa a firamare da sakandare da kuma ɗaliban da ake sa ran su amfana da shirin. Mun tuntuɓi Farfesa Hafiz ya kasai na cibiyar bincike kan harsunan Najeriya kuma ga tsokacin da ya yi kan wannan shiri. To, alhamdulillahi wannan hakika kudiri ne ko niyya ce wacce take kyakkyawa. Farko dai gwamnati ta wa akwai matsala matsala wato ta fuskar cewa shi ilimin kimiyyan nan da lissafi wato yaranmu ba sa fahimtar su yadda ya kamata wannan kwa ya faru ne a dalilin ana yin amfani da wani harshe wajen koyar da yara a mataki na farko na ilimi to abin da yake faruwa shine dole ne a samu koma baya na duk abin da ake bukata saboda su waɗannan yara wato ci gaban da ake nema bai dace da wato tsari na al'adun ƙasa ba ina nufi a nan wato za a ga cewa harshen da ake koyar da ilimi harshe ne da yake bako sannan al'adar kuma mutane da bate wanda bai yi daidai bai dace da al'adar jama'ar ƙasa ba to wannan matsala ce babba duk inda ba a samu daidaito ba tsakanin harshen da ake koyar da koyarwa da kuma al'adar 'yan ƙasa ba to dole a samu matsala in ku an samu an yi daidai wato harshe na ɗan ƙasa ne al'ada kuma ta wannan harshen ne to tabbas za a samu ci gaba ƙasashen da suka ci gaba a kan irin wannan tsari suke wato suna yin amfani ne da harsunansu na gida wajen ilmantarwa wajen koyarwa tun daga mataki na ƙasa har zuwa su matakin ilimi ma na mafi ƙololuwa na jami'a za a ga cewa wannan tsarin a suke bi to duk inda aka ce an kauce wa wannan tsari ya zama bakon harshe wanda yake bai yi daidai da al'adar jama'ar ƙasa ba to dole ne a samu matsala duk inda aka kai da dabaru na koyarwa ba za a samu biyan bukata ba wannan shine halin da mu take ciki farfesa ya kasai ya ce gano muhimmancin harshen uwa wajen amfani da shi domin koyar da ɗalibai ba karamar ci gaba ba ne daga bangaren gwamnati. To wannan yunkuri da gwamnati ta yi har ta gano cewa akwai matsala ɗalibai ba sa iya fahimtar wato darussan lissafi da kimiyya wannan ba ƙaramin yunkuri ba ne da gwamnati in ta shigo da shi za ta kyautata wato eh, al'amuran ci gaban ƙasa musamman yadda ɗalibai za su fahimci darussan lissafi yadda ya kamata da kuma kimiyya in an samu fahimtar waɗannan cikin harsunan ƙasa to wannan shi zai kawo a damar da za a samu ci gaba ta kowace irin fuska musamman ɓangaren kimiyya da kuma a lissafi ta haka wato ɗalibai za su iya ba da gudunmawa ga ci gaban ƙasarsu ta hanyar amfani da wannan ilimi da aka koya musu cikin harshensu. Shehun malamin ya ba da wani misali dangane da gwajin da tsohon ministan ilimi farfesa aliyu babatun fafin waye wanda ya nuna ingancin koyar da harshen uwa an ce lokacin ministan ilimi wato a aliyu fafunwa an ce ya fitar da makarantu guda biyu makaranta ɗaya ana koyar da ɗalibai cikin harshen ingilishi makaranta ɗaya kuma ana koyar da su ne cikin harshen su na yarabanci yaruba to a ƙarshe da suka gama karatun nan aka yi musu jarrabawa sai aka ga cewa makarantar da ake koyar da ɗalibai cikin harshensu na gida wato yarabanci su ne suka fi samun kyakkyawan sakamako a fannonin kimiyya da lissafi waɗancan ku ake koya musu cikin harshen ingilishi sai ya zama suna baya-bayan waɗanda ake koya musu cikin harshen su na ƙasa wannan gwaji ne na zahiri wanda ya nuna cewa e a koyar da yaro a matakin farko cikin harshensa na uwa shine zai haifar da kowanne irin ci gaba da ake nema. Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Kuma muna duba shirin koyar da ilimin kimiyya da lissafi da harshen uwa da gwamnatin Najeriya ke nazari a kai. To wakilin a Kano Abubakar Abdulkadir dan Gambo ya jiyo mana ta bakin wasu malaman makarantu kan shirin kuma ga yadda hirarsu ta gudana. Kake me ra'ayinka dangane da wannan yunkuri na gwamnatin tarayya a matsayinka na malamin eh, wato primary? To ai wannan abu ne mai kyau domin dama tun tun azal ai abin da idir kusar da ci gaban harkar ilimin makinan a yankinmu saboda zaka ga ɗalibai suna fuskantar rauni na fahimtar darasin da ake koyar da su sakamakon na farko sai sun fara koyar menene turancin tukunna sannan za su zo su iya gane mene subject din da ake koyar da su ma yake ciki to amma idan har suka ji cewar yaren da koyar da su da ake yi da shi wannan subject da yaren su na harshen uwa ake koyar da su ai cikin sauki ina tabbatar maka idan a baya ɗaliban mu kaso 30 ne cikin 100 suke cin jarabawa idan aka yi wannan tsarin to kaso 90 cikin 100 sai sun rika cinye jarabawa nan da maki mafi tsoka kasancewa primary shine mataki na farko a ilimi a matakin ilimi eh, shin kana ganin malaman wannan mataki a shirye suke su dauki wannan eh, gabara aikin aka samar da littattafan ai su kansu malaman ina faɗi maka shi kansa tsarin koyarwar ka san akwai rauni su kansu malaman ta fuskar karfin ilimin turancin a kansu to ilimin turancin ma bai yi karfi a kansa ba ballanta na su iya isar da saƙon ga ɗalibi ya fahimta to su kansa an sauƙaƙa masa da yaran da za su koyar yaran hausan ne ɗaliban da za su koyar bahaushen ne saboda haka sauƙaƙa al'amarin aka yi da akalla wurin kaso 80 cikin 100 wurin samun fahimtar abin da ake koyarwa tsakanin shi kansa mai koyarwar da kuma wanda ake koyawa. To fatan ka? Fata Allah isa al'amarin ya tabbata idan har ya tabbata ribar ba wai iyaka yankin ma za mu iya cewa na arewacin Najeriya ba kusan nahiyar Afirka gabaki daya za ta iya ɗaukar wannan salo ya kasance wani dan ba na samar da ginshikin ci gaba a fannin ilimi. Fara da gabatar da kanka? Eh sunana Abbas Yusuf. Eh, to a matsayinka na malamin secondary school ya kake kallon wanda yankuri na gwamnatin tarayya da wato kokarin fara koyar da darasin kimiyya da kuma lissafi a cikin harsunan kasa. gaskiya ina ganin wannan mataki ya yi daidai saboda idan ka kula gaba ɗaya mu da harshen uwa muke fara magana musamman ma a yankin arewacin najeriya zaka ga iyaye ko da iyaye yan boko ne a wannan yanki na kasa da ya kaga suna yi wa 'ya'yansu magana da harshen bature to kusan yaro sai ya gama iya harshen iyayensa yake ake sashi a makaranta to idan ka zo ka koya masa harkar kimiyya da fasaha da harshen sannan uwa ina ganin za a samu ci gaba da in ka ɗauki manyan ƙasashe da suka ci gaba na duniya na turawa da muke koyo ai da harshen uwa suke koyar da abin nan suke koyar da harkokin kimiyya da fasaha dan akwai misalai da dama da zaka ga sun fafara a ƙasar nan sai ga an sami yaro ya haɗa ma jirgi a nan ko a nan jihar mu ta Kano da nake koyarwa an ka gani kaga wani ma ɗaliban mu ne kaga mutum ya haɗa jirgi ya haɗa gidan rediyo amma turanci ma bai ma san shi ba ma yana da fasaha to yanzu kai wannan da za ka koyar masa wannan tsari na koyarwa da ake a boko da harshensa na hausa ko in bai rabe ne ko in yamuri ne ai da kasar mu ta fi haka za ka ga yara masu kana kai su gurin koyan irin wannan abubuwan suna iyawa to dama babban illar ita ce kuma dama shi turancin da kake gani abin da ba yaranka ba wajen koyar da shi da iyashin za ka ga sai ka zama ka sadaukar da kai kafin har ka zo ka iya wannan yare to ina ganin wannan mataki in dai gwamnati za ta amfani da shi ta tilasta a yi to gaskiya za a samu canji wajen koyar da kimiyya da fasaha kai ko lissafin nan da wasu mu ba sa ganewa musamman ɗalibai za ga aidan da turanci ake koyar da shi sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International da kuma wakilinmu a Kano Abubakar Abdulkadir ɗan gambo Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.